addu'a ta ɗari biyu da da ashirin 227 kaifa yaruddu salamu alal kafiri idan sallam ana samun arna kafirai da suke iya wa musulmi sallama haka ne kafiri ya zo wa musulmi sallama irin wanda suke zaune cikin musulmi ɗin nan in yi shigo cikin mace assalamu alaikum ta za a yi idan sallama alaikum ahalul kitabi fa kulu wa alaikum idan kafirai ahalul kitabi ko yahudu ko nasara suka yi muku sallama to sai ku ce wa alaikum kawai shi kenan karka ce wa alaika salamu karka karasa salamu. idan ɗaya ne ya yi ma sallama sai ka ce wa alaika in suna da yawa suka muku sallama wa alaikum shikenan haka anas dan malik ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da bukhari da muslim ya zo daga abdullahi dan abbas allah kara masa yadda yake cewa ruddu salam ala man kana yahudiyan aw nasraniya kuma yadda sallama ga wanda ya kasance ba Yahudi ne ko ba nasari kai kuma ba Majusi ne ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan su in sun muku sallama ku mayar dan allah yana cewa idan huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha to sai annabi ya koya mana su kafiran in sun mana sallama ya za mu sai mu juyar da sallama wa alaik kaka ce wa alaikas salam don ba ba za a ce wa alaihi salam ba saboda bai da imani yawwa ba mai samun salam sai mai imani shi ne yake samun kalma assalam wannan kenan wasu malaman suna da ra'ayin cewa idan arne ya maka cikakkiyar sallama wannan ra'ayi na biyu kenan arne ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ka mayar masa da irin abin da ya ma ka ce mai wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan wasu malamai suka ce ayi Allah